ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi to da annabi ya zo sai ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati na bar muku abubuwan da suke tagwaye ne matukar kun rike su ba za ku ainihin bata ba littafin Allah da sunnata wannan ainihin hadisi sahihi ne al-Imam al-Hakim ya rawaito shi Imam Malik ma ya rawaito shi cikin muwatta sai ya zan waɗannan abubuwa guda biyu su ne kaɗai za ka rike ka zauna lafiya a rayuwarka ta duniya haka kuma ka samu kanka a cikin lumana a lahira to in kuka gane wannan jama'a sai Allah madaukakin sarki yake mana ishara akan wataran ana nan ana zaune lafiya cikin biyayyar Allah da manzon Allah rikici zai faru malam wani ya ce kaza malam wani ya ce a'a malam wani ya ce kaza malam wani ya ce a'a sai Allah ya fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila in kuka jayayya game da wani abu ko menene wallahi sahabban manzon Allah ta kai musu akan hulan nan da za su jayayya ba za su tafi wurin tela sai tafi wurin annabi shi annabi in ya so ya ce a kira tela amma su dai annabi ne kawai da gini katanga da katanga za ta rikice ba za a ce a kira injiniya ba ba su da injiniyan da ya wuce a zai da amai da gudawa zai kama ka ba ruwansu da fita sai a kira je wurin annabi su annabi ne komansu in ya so shi annabin ya ce to a kira ne ta sai su ce to mu je wurin ka muka da haka bukari ya rawaito hadisi ya rawaito ce manzo Allah dan uwana yana cin cikin shi ya murke sai annabi ya ce tafi ka bani da ba clinic akwai clinic a jikin masallacin annabi akwai karamin asibiti me yasa bai tafi can ba amma sai tuno wurin annabi annabi yace tafi ka bashi zuma ije ya bashi zuma yace ina bashi zuma ya tsure da gudawa manzo Allah yace je ka tsara mishi yace na tsara mai ya sake tsure yace je ka tsara mishi idan yace ya manzo Allah gudawa ba iya ka yace Allah yayi gaskiya cikin dan uwanka yayi karya a nan likitancin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata daga ƙarshe da malaman suna suka zo suka yi bayani kaje ka karanta littafin asibbin nabawi na al'allama ibn qayyim jawziya yace in kana fama da ciwon ciki ko kuma in kana son ka gane da can cikin ka lafiya yake ko ko akwai matsala yace samu zuma ka sha yace in ka sha zuma duk wata tattaka da wani hargitsi sai ta yi waje da shi shi ne kana sha an kaga ka tsure da gudawa to ba ciwo bane alheri shara take maka sanitation ce sai ka sake sha sai kaga ka sake yace sai kai ta sha har sai san da kaga ka daina gudawa yace to za ka samu kanka a lafiyar da baka karo shi yasa yanzu samu kwalbar zuma in za ka iya ke ta shanye ta duka a daga karfe biyun dare malam baba amarya ta ce lafiya ka ce lafiya ke nan mata lafiya sabis kake yi sabis kuma waye likitan ka annabi sallallahu alaihi wasallam to dan haka da Allah ya ce musu fa in tanaza'atum fi shay'in in kuna rikici game da ko menene kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari sai ruwaito hadisi a cikin babin zakka abdullahi dan umar ai abdullahi dan mas'ud al-ramma malamin islamiyya malamin allo Allah ya saka da alheri shi bai aikin komai a duniya amma da ya zauna yana karantar da bayan Allah ya Qur'ani kuma annabi ya bashi umar har yana cewa wanda duk zai karanta Qur'ani ya karanta da qira'ar Ibn ummi abd ibn mas'ud sai matar shi ta je masallacin idi manzo Allah ya ce mata na ga kun fi kowa yawa a wuta a sadaka a sadaka a kyautata a yi kaza sai wata mace ta miƙe idan ka san manzo Allah ne kawo demokradiyya duk waɗannan macuta ne masu bakin kurungu ba wanda yake da demokradiyya gaskiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan da nan sai ainihin ta taho gida sai ta fito da gwalagwalai za ta tafi ta kawo sadaka sai mijin ce ina za ki ta ce manzo Allah yawan aziyo a filin idi ya ce a kai sadaka wasu mata sun ta ba wa tun asirin filin ni kuma sai yanzu zan je kai na ce a ai ni na dace in ci sadaka na ta ce a to kai da wanne zan ji kai ba ka aiki ni in yi maka ce ba ne ƴaƴanka da matarka ta bari in ciyar da su kuma yanzu sadaka kuma ka ce za ka cinye kai komai kai ne sai ce je ki tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji a shahid kenan yanzu munaza'a ce tsakanin miji da mata a ce malam ya musu wa'azi a makaranta za a yi sadaka za a yi sadaka sai ka ga wata shinkafa tiya ce to wannan fa ana jin almajiri ne gani haka misalin abin da faru shikenan sai ta tashi sai ta tafi tana zuwa sai ta kwankwasa kofa annabi ya ce wa ce ta ce zainab haka sunna ta ce in ka je kai sallama Naka ce wa ka kace ni zamirin sunan ni ne yana hawa kan kowa har jacob duk ni ne zai ce amma aka ce waye sai ka ce Muhammad awwal ka faɗi sunanka da aka sanka da shi idan ba a san sanka ba sai da wani lakabi ko da lakabin nan baka so amma in shi suke gaya maka kai ka faɗa misali suna ce maka mai ido daya kai kuma ka sai aka ce assalamu alaikum waye sai ka ce a idi mai ido daya ba matsala to kada wata rana zuwa ce ai kai ma kana kiran kanka da haka sai ka ce a to ya zanyi na ce ku daina ku yi don kuma ban faɗa ka ba za ku gane ba don haka sai na faɗa haka don haka wace ce sai ta ce zainab ce to zainab na da yawa sai annabi ya ce wacce zainab cikin zainabawan madina sai ta ce zainab mata abdullahi dan mas'ud ya ce ta shigo mai kawo ki ta ce ni nake ce fanan gida ƴaƴan shi ni nake ciyarwa yanzu na fidda sadaka kuma ya ce in bashi to yaya sai annabi ya ce abdullahi ya yi gaskiya ki ɗauka ki bashi sai ya zan kin sadar da zumuncin aure kuma sadaka ki tare. Shi ke nan ka fitar da shinkafa za ta ba da sadaka kuma kai ka cancanta ba ba kawai kawai ka ci haram ba dan wasu na cin haram ba sani ba kawai kaga yan almajirai ana raba musu waina daidai kai ma sai ka shiga kuma ka fi karfinta ka sha ci da kwai ka ci fanke ka ci cin ka ci hanta kuma saboda Allah almajirai da baka bari a wai waina ɗaya ɗaya ka zo ka shiga layi an ta ci amma ba ga irin ku ba haka Abu dauda ya rawaito sai hadisi wani zo kawai da la'asar zo ya tsaya zan Allah wallahi ban yi ce ba na Allah ya daga kai du to wannan kato in na yi ba na gashi gobe ma dawowa ne to ni ai ban huta ba ke sai kai kai baka da wata sana'a ne ce shi bai da sana'a dan samu manzo Allah shi ne ya kafa different ta gaskiya shi ya kafa fit ta gaskiya poverty alleviation eh, better life to better life har to heaven to saboda haka nan da nan sai ce baka da komai a gidanka sai ce sai buzu da salka kamar yanzu randa ko sun sai matashin kai da muke kwana a kai to zan lafi je ka zo da su to don ka san sahabbai sun yadda da shi in kai ne yanzu ka san siyarwa za a kafa musu a kafa gwan a kafa gwan wallahi nan zai sake ganin ka sai dai a ji labarin ka koma kawo amma shi sahabi sai je tattaro ya kawo ya koma ya zauna gefe guda annabi ya ce wa zai siya wani sahabi ya ce dirhami biyu sai ce ba mai tsari wani ya ce dirham ya uku sai annabi ya ce kawo kuɗi shi kuma mai kayan na zaune ya yarda da annabi kawai duk abin da annabi ya sun yarda sai ce kaga dirhami biyu eh tafi ka siyo mun gatari ya je siyo gafari sai annabi ya aji dirhami ɗaya eh je ka kai ce ba ne ka kai gida ya kai ce ba ne ya dawo to mai gida aka ce karfe biyar kayi gidan shi da ke ne duka sami shi a nan da ana gida da shi amma ka ga mutum na cin magogi yana ta kunci wallahi ka wuce ne baka da abubuwa da haka nan da nan ainihin harka ta yi daidai ya yi cefa ne ga la'asar ba matsala sai annabi ya nuna mishi walin madina gabas ya ce nan ya ce ɗauki gatarin nan nan ya ce kwana goma sha bakwai na ba ka sannan ganka ran nan zai gashi ya dawo yana faɗi samuwar riga kaza Allah ya wannan bai fi mutunci ba da ka je ka tambaya a baka da wulakanci balle a hana ka kai tulun baro ne kai faskare ne kai gadi biyu ya fi maka alheri da kawai ka je ka naɗa kofar kafa kofar gidan wani alhaji kawai wai kana jiran wai alhaji ya fito kana tsugura ba yana fitowa kuma sai ka kare wani shi a ƙasa alhaji barka da asuba da bai asubancin ba kaga ya fito <laughs> shi ma ya fito nema ne kai ma fita nema sadaka annabi yawa sahabbai wa'azi jama'a ku yi sadaka ku yi sadaka ibn mas'ud dinnan bai da aikin komai yace kowa ya kawo sadaka ya aji kowa ya kawo sadaka ya aji yace sai abin nan yayin mun zafi a rai to ni uwa ta ce ta tsine min albarka da bazan rinka sadaka kullum sai dai zauna a bani gani da ƙarfi wada wada ya ƙarfi ne da shi wanda buhu za a dora mai ya rukushe da ba irin mu bane dogaye dogo ne da an dora mai ya yi dogaye sai kaza amma wada ne sirna sai tafi yan buhu ya ɗauka a sauke ya ɗauka a sauke ya ce wallahi yau sai gashi ina da mai dubu ɗari sadaka annabi ya ce jama'a ku yi sadaka ku yi sadaka shi bai da abin sadaka abin ya mai takaici sai dai nemi aikin yi daga haka har ya zama mai kuɗi bai mutu a halin masu shi na ci gaba da mishi ke bane ba to annabi sallallahu alaihi wasallama duk yake da waɗannan hanyoyin gyara rayuwa shi yasa wannan shari'a da ake kira mutane su zo shari'a ce wadda fa ake son a bayyana mutane alqur'ani da sunna dan su san shari'an nan tana dauke da komai amma a daina barin mutane suna fahimtar shari'ar musulunci yanke hannu ce ba yanzu shari'ar kafirci mutum nawa take kashewa ba a taba damuwa ba amma shari'ar musulunci shikenan hannu ɗaya in ta kille shikenan duk gidajen rediyon duniya kowa ya ɗauka Allah ya kiyaye saboda haka wannan aya bata bushe ba Allah yana ce mana fa in kana za ka fi shay'in fardu ila Allah wa rasul amma sai Allah ya ce zalika in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir matakar kun yi imani da Allah da ranar lahira matukar kun yi imani da Allah da ranar lahira ka ku tsaya da yayya sai a koma a ga Allah ya ce mai annabi ya ce Allah ya ce zalika khairun yin haka shine alheri wa ahsanu ta'wida qur'ani da sunna sune kyawawan makoma duk makomar da zaka koma a rudani ya faru ƙara rudewa za ka yi amma koma qur'ani da hadisi ka gani waɗannan irin ayoyi jama'a da waɗannan hadisai na lazimta mana lallai mu bi annabi sallallahu alaihi wasallama a halin so da halin ki sannan waɗannan ayoyi suna lazimta mana cewa in za mu bi alkur'ani da sunna din babu shakka mu bi a irin fahimtar da sahabbai suka yi musu to wace fahimta ce su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi wa ayoyin alkur'ani da hadisi shine sallama musu kai tsaye da zaran ya faɗi sai su bi don haka wata ran da annabi ya faɗa musu sai suka ce kai amma abin yau ya so ya nauyi sai annabi ya ce kuna son ku zama kiristoci da yahudawa ne ku ce sami'ina wa asaina mun ji amma mun gazabi ba za mu ji ba ce kulu sami'ina wa ata'na ku ce mun ji mun ji suna faɗi sai Allah ya saukar da aya amana rasul inna unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun da abin da aka saukar musu to kun ga ya jama'ar musulmi idan muna son mu fita daga rikicin da yake samun mu a yau a ƙasar nan kuma muna son mu fita daga rikicin da muka afka ciki yau a duniyar musulunci sai mun dawo alkur'ani din da sunna a bisa fahimtar su waɗancan magabatan menene fahimtar su shine da zaran an gaya musu ɗin sai to a ƙarƙashin haka ne sai muka ga cewa sai suka zauna lafiya sakamakon wannan akwai hadisai da dama waɗanda ke nuna ainihin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba abin da suke shi sallamawa imam bukhari ya rawaito sahihin hadisi a cikin kitabul fadail sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yake ne sahabbai wa'azi cikin wa'azin shi sai ya ce wata rana wani mutum ya ɗauko ya hawo saniya sa ya hawo saniya sai ya rika dukanta ita ji azaba ta ishe ta sai ta ce kai ni ba dan haka aka halice ni ba sahabbai suka ce subhanallah bakaratun ta kallama sani yana magana manzo Allah manzo Allah yace amantu bi zalika na yi imani da haka wa amana bi zalika Abu Bakr wa Umar Abu da Umar ba sa wurin amma annabi ya shaida sun imani da haka abin da ake so da mushi wannan shine matakin farko na fahimtar da sahabbai suka yi wa Allah da Annabi cewa da zarar Allah da Annabi sun fara da ba jayayya to yanzu kafin mu tafi da nisa mu tsaya a wannan gaban mu ga me ke jawo mana rikici yanzu a kasar shine wani zai miƙe ce Allah ya ce Annabi ya ce da dukkanin mu za mu shiru mun amsa ko da mun ji abin ne mana nauyi to da za mu zama lafiya amma sai a ce a ah, Allah za ka kamala wannan magana ba za ta kare rikici ba yanzu kai dan Allah duk irin zagin Allah da ake a gidan rediyo yau lahadi da ta wuce din nan tun safe gidajen talbijin gidajen rediyoyi wani irin zagi ne ba a sa an zagi Allah ba تكاد السماوات يتفطرن وتنشق منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لماذا؟ أن دعوا an ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن in haka ce Allah yana da ɗa sai sama ce kamar za ta tsage abin ya nema ta nauyi duwatsu su kamar za su rugurguro su turmushe jama'a ƙasa ce kama ce bindiga da birma kowa ya fara ba don kuma wajen kanci Allah na da ɗa sai Allah ya ce ai bai kamata ba ba bane mummunar kama ce a ce Allah yana da da domin duk wanda ke duniyar nan gaba ɗaya zai je wurin Allah a matsayin bawa ba yadda za a yi in kana matsayin dan Allah a nan duniya ka je ranar kiyama kuma a matsayin bawan Allah yadda kake dan Allah a nan duniya haka za ka je dan Allah a lahira to Allah zai da kama ku bi abubuwan da kiristoci ke cewa sai ce we are children of God mu ƴaƴan Allah ne but Jesus is the begotten son of God amma Yesu to zaɓaɓɓe ne dan ne ne cikin yayan Allah amma mu ga magari ne yanzu wannan kalmar da aka faɗa kai musulmi ba ta ja an yaƙi ba sai da aka miƙe a masallacin ku aka ce Allah ce annabi ya ce sai ka ce wai an tada hankali la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yake allazina amanu Wasasuma inni kunu buhun bi zikirin layi. Ala bi Waɗanda suka yadda da Allah, ana ce musu Allah ya ce sai su ji zukatansu tunanin. Tumai zikirin layi malamai suka ce zikirin a wuri uku ake ta. Zikirin layi ba da baki ba kawai. Kai ta ihu. Zuciyarka bata san abin da kake cewa ba. Gaba ka bata nuna ba a'a suka ce sai bakinka ya ambaci Allah. Zuciyarka tana sane da Allah. sannan kuma gaɓoɗinka na aiki da umarnin Allah to a ƙarƙashin wannan ya jama'ar musulmi wajibi ne mu ɗauki wannan manhajin na sahabbai to bin irin wannan manhajin na sallama wa Allah da manzon Allah kai tsaye ba tare da ta'awili ba shine ake kira ainihin wato bin manhajin salaf shine ake kira salafiyanci shine ake kira salafizm shine salafiyar kuma ba wata kungiya ce aka kafa ba wata mazhaba ce aka zo maka da ita amma abin da ake cewa yanzu ta nake sojoji suna da wata doka cewa matukar oganka ya gaya maka obey before complain eh, before complain ka bi kafin ka ce in ya ce idan kuka je to a fara harbawa ne mutu tukuna sannan a fara yaki sai ka ce yasa ya ce ɗan ya dade ba za a yafe mai ba to haka soja aka ce in ya tabbata inda soja nan ya mana gyara an kuskure ma'ana in aka gaya ma doka aikin soja ka fara bi sannan da matsala ka faɗa jama'a mun gane wannan da kyau to abin da kai ci da mamaki shi ne musulunci shi yake da ainihin neman ka da zara an faɗa maka kabi don haka wata rana ainihin wani sahabi annabi ya naɗa shi shine kamandan sojoji suka tafi suna tafiya sai ya ɗauki izza irin ta shugabanni sai kunna wuta sai ce ku shiga sai wani sahabi mai dabara ya dubi wutan nan ya ce kai jama'a guda ya ce ca nake wutan nan muka guda muka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma mu shige ta tun anan kai ni ba zan shiga ba sai kowa ya ce ni ma ba zan shiga ba sai ya tafi cikin fushi je ga manzo Allah manzo Allah ka ce duk abin da nace su bi su bi amma gashi na ce musu kaza kaza kaza kaza sun ce ba za su bi ba manzo Allah ya ce wallahi Allah ya so wallahi da kun shiga wutar nan tun daga nan duniya to za ku yi tazarce har lahira za ku ya ce inna a fil ma'ruf ana biyayya ne cikin abin da ya dace da shara'a to kun ga idan da jama'ar musulmi za mu ɗauki wannan to da zai zama amsar wa'azin nan namu da muka ce at-taqlidu ce, takalidanci taqalidanci shine haɗari ko bid'a mafi hadari allati tuhaddidu salamata wal wahda fi Najeriya wanda wannan irin taqalidanci yana kawo barazana game da zaman lafiya da haɗin kan musulmi a Najeriya idan da a ce yau za mu rabu da takalidanci shine mu rabu da duk wata magana da muka gada iyayenmu da kakanninmu malamai da shehunnai waliyai da hujjuffai sai dai Allah da annabi kawai to da shi kenan an zauna lafiya da kuma kai ya haɗu amma kai ka ce Allah ya ce annabi ya ce wani ya ce kala shehu radiyallahu anhu sai ya ce haɗin kan musulmi dan Allah an nemi haɗin kan musulmi ba nemi haɗin kan musulmi duk wani shehi da ake wa kirari ka bincika ka kafu duk siduwa na da za a ce karshe matukar da ake tuke shi ba wani sidi ba wani da ba wani shehi kiranin da ake mai na karshe sai a ce jikar manzan Allah ko ba haka ba to yanzu kai kana bin jika mu muna bin kaka waye ya ci gaba bin kaka to to ashe ana neman haɗin kai a zo a haɗu kan bin kakan mana wanda shi wancan jika mutumin arziki ne bai musun abi kakan shi in ko har ya ce kada a bi kakan shi a zo a bi shi to ba ka ba to gaskiya biyayyar malamai akan abin da suka halatta ko suka haramta ba tare da dalili ba wannan shine surar christianity haka al-imam al bayhaqi ya waito sahihin hadisi daga sahabi adi ibn hatim al qadi adi asalin shi ba ma guje ne sai ya shiga cikin christianity lannan sai ya shigo cikin addinin musulunci sai zo gaban annabi da cross yadda kake ganin kiristoci shi ma ya ratayo cross din shi da ya zo musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ɗebe wannan gunkin cross gunki ne ba wannan gunkin daga jikinka ya ce kuna bauta wa malamanku da masu ibada waliyai daga cikinku sai ce ba mu bauta musu sai annabi ya ce ba su halatta muku abin da Allah ya haramta ku yadda ya ce gaskiya suna yi ba su haramta muku abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta muku kuma ainihin ku yadda ice suna yi sai ce fatilka ibadatuhum ai wannan ita ce ibadarsu shine sai karanto mishi ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sun dauki malaman su da bayan Allah da an ga mutum ya zage yana ibada sai a koma ana bauta mishi da an ga mutum malami ne duk abin da ya faɗa sai a yarda sai Allah ya ce har da almasihu din shi da kanshi suka dauke suka mai da shi Allah suka rabu da Allah Allah ya ce wa ma umiru illa ya abudu ilaha wahida kadai an umarce su ne su bauta Allah daya la ilaha illa to ya zo cikin bible a cikin injilar matta wai suka ce annabi isa ya ce kai ku tsaya ku abin duk da kuka halatta a nan kasa to Allah ma ya yarda halalta abin duk da kuka haramta a nan ƙasa Allah ma ya yadda halal ya da haram to wannan addinin kiristanci ne amma a addinin musulunci malam wane ko sahabi wane ko shak wane in ya ce haram sai a ce me dalili in ya ce a a a gani na sai a ce janye magana hmm. dan haka aka ce babu mutumin da ya fi kowa tsantseni game da yi wa shari'a musulunci ke irin wannan irin imam malik in ka tambaye shi bai san dalili ba sai ce ban sani to amma yau dubi malikiya abin mamaki tambaya dubu in kai malikiya yana da ansa ƙarshen da za ka zauna ka tantance sai ka ga babu kwakwara amsa kwaya biyu ne dalili in ka tambaye shi mai kaza sai ce haram in ka ce mai dalili sai ce dubu dubu haram in ka je ka duba baka gani ba kada sai ce to dubar ya misali kada ba gani ba sai ce a ah, fata biyu me ya hana ya bude karanta maka tun farko amma imam malik aka zo ana gafarta mana mu da ka mu wakilai ne daga kasar yama sun ce a yi maka tambayoyin nan guda arba'in mu koma musu da jawabi imam malik ya ce to bismillah allah ya sa na sani to ya baban abdullahi me kaza sai ce kaza ne me kaza kaza ne ya amsa musu cikin arba'in din nan aka ce ya amsa musu guda bakwai ko guda sha bakwai na manta hakikar da da ya amsa musu sauran sai di ya amsa sai sani sai wani ya ce ala gafarta malam yanzu kai ka ce baka sani ba to muka koma kuma mu ce yara sai ce an kuka ji abu ne mai sauri sai ku ce sa'altu malika fa qala malikun la ata maliku ya ce bai sani ba iyakan matsala ke to ala gafarta malam kamakka kaga tara kasa kamakka ka ce baka sani ba yace eh in abin kunya ne na yi in ka haifi ɗanka ka ce kun taɓa tambayan maliku ya ce bai sani ba ɗanka ka ce ya haifi ɗan shi jikanka ya gaya mishi har jinya ta tashi ku tabbata ya ce na yadda. to wallahi dan haka kaga sun zauna lafiya ba a taɓa cewa ga wani ya zo ya kura maliku me yasa abin da bai sani ba bai shi shi amma kai haka tambaye ka me ka ba sai ka ce haram wallahi ran da muka haɗu da wani malami ya ce wallahi ya ce shi ya san cewa ba shakka ana wauta a cikin harkar malar da ƙasar nan sai ya ce mishi me yasa sai ce a 1996 ya ce aka zo aka ce mini kana lacca akan matsalar rufiya da matsalar aljanu ya ce ana faɗe kawai ya ce sai na ce ƙarya ne ya ce a sannan na fara jin labari ya ce amma kawai sai na ce ƙarya ne ya ce amma sai da daure na je wurin lacca ya ce sai kuma na koma daga baya da sai ne ya magana sai na ce to kai Allah ya maka gamda ka sarma domin mutumin duk da ya karyata abin da bai sani ba a karan farko galibi Allah ya mai baki daga baya ya dawo ya gyara Allah ya ce wa ma kanu yu'minu ma kazzabu bihi min qabl baka san matsala ba aka ce me sai ka ce baka sani ba to in ka je ka bincika yau ka zo ka ga jama'a sai ka faɗa musu kaga cikin sauki abu hanifa har ya kusa rasuwa zaka ce malam shafa akan hutu sai ce a ah, ba daidai bane ah, malam sai ce a ah, ban sani ba daidai bane abinda na sani shine a wanke kafa rannan sai aka kira shi za a naɗa shi alƙalin alƙalai da muke cewa shugaban alƙalai ya ce shi ba zai karba aka yi juyin duniya ya ce ba zai karba ba shi ne gwamnati ta ƙulla mishi sharri sai aka kama shi aka saka shi a kurkuku bayan an yi mishi duka shi nan sai ainihin almajiran shi suka je gaishe shi ya ka ya tashi zai alwala sai kuma su gan shi da hufi sai ya shafa a kai aka ce ah, malam da kuma ka ce ba kyau yace a ah, da na ce ban sani ba yanzu ko ina kurkukun nan na samu hadisi cewa annabi yana yi dan haka gwamnati kun ga abin ya gyaru cikin lumana amma da tun farko an ce shafa akan hufi ya ce ƙarya ne to yau in ya ga hadisin sai ya fara tunanin to ya za a yi ta'awili shi dama mai littafin ba dan najeriya ba su kawai ka ya mai da matsalar kabilanci to shi shi ne karantawa ya aka ya kasancewa dan najeriya ne yanzu kai kana da tabbas kai dan najeriya ne ko ko najeriya na imi ce dan kai ba ɗan najeriya bane ce ne saboda haka jama'ar musulmi abu na farko da zai rushe mana ta kalidanci shine mu ɗabbaka wa kan lazimta bin Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan bai hana randa muka lalubi wata matsala Qur'ani ko hadisi mu da malaman mu muka gaza ganowa ba mu ce babu ba dan ba abin da babu a Qur'ani tunda Allah ya ce ma farrafna fil kitabi min shay'in ba mu ketara komai a cikin wannan littafi ba kuma Allah ya eh, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu na bar muku abubuwan da in kuka rike su ba ku bata lallai an rike qur'ani da hadisi akwai komai a ciki to amma ta iya yiwa ka bincika ka bincika ilimin ka yana da iyaka sai ka kasa ganowa misali yanzu wannan muryar tawa da nake magana tana da limit tana da iyaka yanzu ba a jin abin da nake faɗi a kawo shin yanzu mutumin da ke kawo zai iya cewa ƙarya ne tun da kuwa baya ji saboda murya tana da iyaka to haka karatun ka yana da iyaka akwai matsala don aka tado da ita gaba ɗaya sai ka ce baka santa ba baka ma taba jinta ba misali bari buga mana misalin wata matsala sai ka ji malamai sun ɗauko wata matsala kai sai ka ga wannan ai shirme ne a cikin littafin alkawai na al'imamu zarkashi suna karɓar wannan ya ce yanzu misali paralysis mutuwar jiki ce ko ka cuta ce ya kai a wurinka yanzu sai ka ce au kai da Allah wannan shirme ne shanyewar jiki da muke cewa shin a hance za ka ce ɓangaren jikin wana ya mutu ko bai da lafiya wannan maganar ilimi ce a cikin wurin auren malamai suka ce don in ka ce shanyewar jiki mutuwar jiki ce to kana cewa in aka samu wata akuya ko rago wanda yake da paralysis in aka yanka shi to wannan wurin da ya zama paralysis ba za a ci ba domin ka ce tun farko ya mutu tun kan a yanka in ko ka ce a'a paralysis rashin lafiya ce suka ce to in aka yanka ragon da ke da paralysis yake da gabar da ta shanye to a ƙarƙashin wannan in an yanka za a iya cin gaba yanzu sai wani ya zo ya tambaye ka malam paralysis cuta ce ko mutuwar jiki ka ce ka lalata shi ka ba mu ne za ka bata mana lokaci a ilimi ne kawai sai ka ci ban sani to kun gani jama'a gaskiya saboda Allah in har ba mu ɗauki wannan matakin ba to rudani bai kare mana ba a Najeriya Allah ya kiyaye kaɗan daga cikin haɗarin ta kalidanci kuwa domin gaskiya ina ganin akwai buƙatar a takaita saboda mu baya wa jama'a damar tambayoyi duk da Allah ya sa wannan wa'azi muna yin shi lokacin zafi amma muna son a tashi cikin nishaɗi saboda gaba in an zo ɗan uwa su samu damar saurara hadarin ta kalidanci wato biyayya ba ga Allah ba ga manzon Allah ba ga wani kuma ba da dalili ba to haɗarin wannan ya sababar da kashe da wulaƙanta da dukan bayan Allah da dama tun daga nan da har yanzu fara daga kan annabawan da ko tarihin annabi Musa duba alqur'ani ka ji inda Allah madaukakin sarki yake bada labari a cikin suratul mu'min ko suratul ghafir annabi musa wa'azi ya je ne a fadar fir'auna sai ka tashi ana bugun shi me yasa ya faɗi maganar da ta saba ma iyaye da kakanni to dama wannan na daga cikin illa mafi girma ta ainihin wato masu takalijanci shine إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا in aka ce da su ku bi Allah ku bi abin da aka saukar daga Allah sai ce a kai saurara ka ci yaro iyaye da kakannin mu za mu Allah ya ce law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun yanzu nan ku za ku bi iyayen naku da kakannin naku ko da iyayen naku dabbobi ne ba su da hankali ko da su ne ba su kan shirya Allah ya ce misalin irin waɗannan kamar misalin mutumin da ke kiran jabbar da ba ta fahimta shi bari mu haka misali da Hausa a ce kana da ya kana kiwon ta sai gari ya waye kai za ka fita ofis sai ka aje dusa a bayan ɗaki sai ka zo ka samu tinki ka kashe to dusa na nan na aje miki a bayan ɗaki kar ki bani ta kin ga bazan zan da gidan nan da ruwa dan haka ne na tafi amma in kin ji ba ta gani ba yanzu shin ta ji abin da ka faɗa to asarar nan iri ɗaya ce da wanda ke bin iyayen shi da kakannin shi ko shi ne da malamai ba tare da shirya annabawa ba fir'auna da aka zo aka yi mishi wa'azi da ya juya ya juya sai ce ba ma ba mu qurunul ula Musa yanzu ta ce in ba mu bi ka ba wuta to iyaye da kakanni ba mutanen da dan jama'a hankalinsu ya kau daga fahimta annabi Musa ya ce eh ta ga ko haka yanzu mu mun bi Musa aljanna to iya mu ba kai Musa akwai matsala da yake annabi Musa ya kware da wa'azi sai ya ce in buha inda rabbi fi kitabin la da rabbi wa la Allah shi ya san inda matsalar su take kuma Allah yana nan da abu a rubuce ba ya manta kuma Allah ba zai bar wannan abu amma dai yanzu ko cewa yana daga cikin logic da barbaru na masu wa'azi kuma rinka lura da wannan in ga za ku mutum wa'azi ko za ku tattauna akan addini in ka za ku tattauna yana kokari ya kawo wani abu da zai hana a tattauna a fahimta kawar da abu bari yi maka misali kamar watanni biyar da suka wuce na yi tafiya delta state garin na ainihin ina warri sai na zo benin city muna mun zo binin ciki sai muka yi siyayya sai ta zama kuɗin mu sun gaza sai muka roƙi yamurin ya bi mu wani ya je karɓo to muna kan hanya sai hira ta haɗa mu hira har ta yi tsawo sai ta zama ta addini da ta zama ta addini sai ne yi magana akan bible to sai na lura na ɗaya jahili ne kawai kasuwancin shi ta salama to wannan ka ce za ku yi magana akan bible sai ku yi ta jayayya domin in ka ce kaza a bible din ko da ya bude zai ce ƙarya ne shi gaskiya shi ka ka to kaga kai ba kai mai da'awa ba da sai na ce tsaya ka ban san komai ba game da bayi ban san komai ba game da bayi amma dai qur'ani yake zan maka bayani a to wannan sai ba ni dama tun daga kan hanya har muka shiga cikin wani ne ta mishi bayani akan mahasulul islam wanda har wannan ya bashi sha'awar cewa ya yi burin a ce da karamar ko da a wurin shi ya ɗauki waɗannan maganganu ya je ya ainihin kai cocinsu domin su ji bayani game da tsantsar ne musulunci ya ce domin an zalunci musulmi gaba ɗaya a kudu ba a san musulunci ba gaba ɗaya ba a san me yake nufi ba yana cikin abubuwan da na faɗi sai na ce ka ga mu musulmi duk annabin Allah yana da girma a wurin na ce yanzu ka ga annabi Isa idan musulmi ya zagi annabi Isa sai mun kashe shi ya ce musulmi ya zagi annabi Isa za mu kashe shi sai ce eh. sai ce more explanation how do you mean ƙarin bayani ya kake nufi don abin ya ɗaure mai kai musulmi ya zagi annabi isa to su ka fastocin su ce musu suke mu muna zagin annabi isa to sai ya ji mu doka a wurin mun ka zagi annabi isa wannan ya bani daman na wayan mishi da kai game da matsaloli na addini da dama sai ya ce to ku musulmi kuna da rabantaka kuna da lalaci ya ce ba kwa da'awa ya ce in mu ne muke da irin waɗannan bayanan za mu buga pamphlet ƙananan littattafai mu buga a kasa mu je tashan mota mu je mota haya mu je kaza ya ce mu tarbawa kyauta muna kuma siyarwa a raha sai kowa ya yarda da manufan mu ya ce amma kun zauna jaridu musu ne ta muku shari akan ainihin shari'a kun yi shiru ba ku cewa komai to kun ga al'umma yanzu annabi Musa da bai kware game da da'awa ba yadda Fir'auna ya ce fa ma babul qurunil ula dinnan da sai annabi Musa ya fara cewa to iya naku su ma ya basu bude wani annabi ba su ma wuta firawuna sai ce to jama'a kun ji wai iyayen yan wutan kun ji fa ba wanda zai fahimce shi amma sai ce ilmu ha inda rabbi duk abin da ka san in ka zo tattaunawa zai kawo cikas ka a samu damar tattaunawa ture shi dan a samu damar tattaunawa to wannan hadari na takalidanci da ya faru jama'a a zamanin annabi Musa tashi aka ana dukkan shi har shi ne wannan mutum ya miƙe mu'minu ali fir'aun ya miƙe na ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fa in yaku kadhiba fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqa yusibukum ba'du alladhi ya'idukum yanzu jama'a sai ku tashi kuna dukan bawan Allah ya ce ku bi Allah sun gaskiya ne rabu da shi mana idan kuma ƙarya ne matsalar shi ta ƙare a kan shi yanzu menene ya ja dukan annabi musa shine ya kawo magana ya kawo dalili fir'auna kuma ya kawo magana sai ya kawo hujjar ta kalidanci shi iyaye da kakannin su ba za su bar wannan hanya to wannan hadarin haka ya ci gaba da faruwa in ka taho zamanin bayan Allah na gari wallahi haka suka ɗanɗana amma a gurguje bari ka kuma malami kwaya ɗaya Shi ne al'allamatu ibn taymiya shekul islam abul abbas Allah ya gafarta malami ne da ya raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wajen aqida wajen ibada wajen jihadi ibn taymiya ba abin da bai ba ibn taymiya gwarzon soja ne kuma aka zo wajen fiqh babban malamin fiqh ne mujtahidi a hadisi kuwa bari mu ba almajirin shi ya faɗa mana almajirin shi alhafizu zahabi ka duba shi kanshi zahabi abun tsoro ne a hadisi shine yake da littafin siru a alamin nubala tarihin gogaggu kwararrun malamai mujalladi fiye da biyar. shi yake da littafin tarihin islam shi yake da littafin mizanul itidal littattafan al zahabi sai wanda ka gani amma wallahi shi da kanshi ya furgita game da ibnu taymiya yace jama'a ku tsaya ku ci da za a tsaye da ni a wuri mafi daraja a ka'aba shine tsakanin rukun limani da hajar aswad shine kwanar ka'aba kwana ta yamma maso arewa da kwana ta gabas maso ainihin maso kudu kwana ta ainihin wato yamma maso kudu da kuma kwana ta ainihin gabas maso kudu wato a ce nan ne gabas to da za a tsaye da shi nan ɗin ka'aba shine tsakanin hajar aswad da rukunin yamani wannan shine wuri mafi daraja a ka'aba shi yasa annabi na tawafi yana zuwa daidai wurin sai canza duk zikirin da yake sai kuma yana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban hasu haka su ya rawaito hadisin da da amma wallahi cewa ya za a da shi a wurin da zai rantse da Allah cewa tun da yake bai taba ganin malami irin ibnu taymiya ya ce kuma wallahi da zan sake rantsuwa da Allah cewa shi kanshi idan ibnu taimiya bai taba ganin manani irin ibn taimiya dan ibnu taimiya ne aka kama shi aka kulle shi tsawon shekaru sai aka ga duk abin da ya saba na wa'azi bai daina ba a kurkuku duk rubutun da ya saba bai daina ba sai aka ce waye yake bashi maraje references ina yake samun littafin da yake kwafewa sai ce ainihi qur'ani na da hadisi na duk a kasu yaya kake nufi yace biya haddaci yace dan haka kuke rayuwa a kurkuku a ah, wannan kurkuku ya wuce jahilci to wannan zama free ya wuce a ce duk sanda kake zo za ka dawo magana Allah ka dawo magana Allah ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ibnu taymiyyah nan wallahi saboda sharrin ta kalidanci kama shi aka yi aka rinka kulle shi an kulle shi a ƙasar su ƙasar syria an kulle shi a ƙasar masar ƙarshen lokaci da ya rubuta littafi a risalatu ta Dan damuriya littafi ne da ke tabbatar da sifofin Allah cewa babu wanda yake da irin waɗannan siffofin ka je ka samu wannan littafin wani ƙwararren malami gogaggen malami a saudi arabia al'imam ibn mahadi ya yi sharhin cikin juz'i biyu abun mamaki shi ma malamin ja ya faɗo ja ya ɗauka ne irin ibn taymiyyah ne dan makaho amma ba ka gane makaho da ya shari to wannan littafin da ibn taymiya ya rubuta sai suka ce to kan nan na kalin akhirati wa ula ba za a yafe mishi ba shin ya ka dauke shi aka je aka saka shi a cikin kirikiri kal'a ta kasan masa a cikin kuma aka haƙa rijiya a cikin rijiyar sai dai lokacin abincin yayi a miƙa wata ran sai aka miƙa aka ci ya mutu shi ne aka ciro gawar shi kuma a lokacin sai aka zo ana cewa shi wani ne kuma sai ta a kasan yan a haka za ku zama faɗa da kai da ka mutu kuma shi ke da sai ce ai ba Allah haka suke malam bakar mahmud shehul islam ya zama bakar maya da hannun ciki da nawa maguza an kafa waje da yan ciki duk da ya gama bakar maya da su suka ki su ba da goyon baya suna ke aini in ya ce dama sai su ya hagu ne maka ce me dalili sai ce to kuma ya gudawa ne wai dalilin kenan ba kaji kaga wannan hujja ce fir'auniya dan duk wanda aka tambaya ya kawo hujja ya fake ga logic to daga fir'auna aka fara samun irin wannan kai aka ce bi sai ka ce a kuma ka zani a a ka bi mana in ba za ka zama me dalilin ka sai da ya kwanta ya mutu kuma har tarjamar nan tashi a zariya sai da ta ƙara kuɗi ya ka koma ana cewa to wannan babban malami Allah ya yi mai karama duk makarantu ɗan ɗari ɗan an wane ne duk sai suka zo suna sa to kuma aka ce amma kun ga tunanin nan yanzu kun ga tunanin nan to waɗannan yanzu su ne matsala ila ma haka sun lantai wala kan ja a kun musu su ne kabin dubban yana amma zai to fi shakkin bima ja a kun bi hatta idan halaka kuntum lan yaba asallahu min ba'dihi rasula haka annabi Musa ya gaya musu ce Yusuf ya zo muku ya ta bayani ya ta hujjoji kuka ce ƙarya ne sai da ya mutu kuka ce to Yusuf ne mutumin kirki duk wanda ya zo bayan shi ƙarya ne to a aqidar ainihin Yahuda kenan shi ma annabi Musa yana kawa shi nan sai suka ce duk wani annabi ƙarya ne duk annabin da ya zo sai ce ƙarya ne Dawuda sai suka ce sarkin gargajiya ne Suleiman suka ce matsafi ne Isa suka ce ɗan zina ne Muhammadu suka ce ab wannan da yake mala'ikan da ke zuwan mai azzalimin mala'ika mai kashe mutane ba su sake imani da wani annabi ba bayan annabi Musa amma shi ma musan da farko kin yadda suka yi da shi to matsalar ita ce Ibn Taymiya a lokacin shi wata babbar matsala ta faru a nan ne nake son ku gane hadarin ta kalidanci matsalar nan ko ita ce aka samu wani sarki a ƙasar iraq sai ya saki matar shi saki uku a cikin kalma ɗaya irin tabi gidanku na sake ki saki uku a kalma ɗaya sai aka je aka tambayi malaman fiqhun hanafiya da shafi'iya da hanabila da malikiya dukkan su a immatul Arba fuqaha su sarki ya saki matar shi saki uku a kalma ɗaya yaya suka ce a hatta kan ce har zaujan sai rabu hatta ta auro wani mijin ban da shi aka juyin duniya suka ce iya fatawa ce aka samu suka ce to ai ga hadisai annabi kan koma mutum da matar shi in yayi saki suka ce kun fi maliku ilimi ne ai kun fi maliku ba tun da maliku ya aje hadisin kuma ku aje shi ranka ya dade ba kome da matsala ce matsala sai sarkin fadar sarkin sai ainihin ce ranka ya daɗe ni kwanna da labarin wani malami a ainihin garin shin a nan cikin ƙasar iraq shi kan wa'azi ma yake yana cewa an ka saki mata ka saki uku gaba ɗaya ma sakin bai ba ba ma ɗaya ko biyu ko uku gaba ɗaya ma kawai mata ka ta koma yace a zo da shi aka je aka zo da ibn Mubahari dan shi'a ne domin a shi'a in kai saki uku gaba ɗaya ma ba saki ana zuwa da shi to gabata malam yaya ice a ayyan kai dade mata kai bata sako ba a koma da ita shikenan sai sarki ya ce to ya juye ya zama dan shi'a ina son ka muku sharrin ta kalidanci ne jawo wannan bala'in wanda har yau ana fama da shi da sarki ya zama dan shi'a dukkan wasu layuka da ke kasar sai ce a canza su su zama sunayen a'imma imam mahadi street imam kaza street duk aka mayar to sai abu ya zama bala'i sai sarki ya ce yana fatan malamin nan ya rubuta mai littafi da zai fahimci aƙida da addini yanzu kai kadai ne malamin fada waɗancan malikiya shafi'iya a hana ya kore su ya ce su tashi su ba shi tun da ma jahili ne abin duk da aka gaya mai wanda yake ga yayi daidai da son zuciyar shi shi zai to wallahi sunna tana maganin duk bala'i da an ɗauko suna da sai an yi maganin matsalar shi amma da aka ɗauko ta kalidanci yanzu sai aka sa gashi ridda daga sunna sai koma shi'a sai fara faɗa da malaman ahlus sunna kwana biyu sai ga littafi ya fito wannan malami ibnu mutahhari al-hilli ya rubuta mishi wannan littafi ya sa mishi ainihin minhajul karama fi ma'arifatil imama tafarkin girma da arziki wajen sanin shugabanci domin shi a kullum matsalar su ya biyu ce yana son ku gane manyan matsalar